Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A yau shirin ya sauka jamhuriyar Nishar inda bayanai ke fayyace yadda matasa masu bukata ta musamman suka fahimci mahimmancin ilimin zamani yayin da wasu daga cikinsu suka dage da koyon sana'o'in hannu da nufin kasancewa wani abin misali a wajen takwarorinsu ta hanyar bayar da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma. Bakin shirin a wannan mako sun hada da Sa'idu na mata Umaru, ɗalibi mai karantar fannin noma da kiwo a jami'ar Abdulmuni ta mai da Mutari Inusa wanda ya karanci aikin malinta a Zandar. jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin kare hakkin masu bukata ta musamman a matsayinsu na 'yan adam daidai da sauran rukunonin al'umma 'yancin samun ilimi da kula da kiwon lafiya, samun aikin gwamnati da dai dukkan abubuwan da suka rataya a wuyan ƙasa ta samar da su wa jama'ar ta, haƙoƙi ne da doka ta wajabta a baiwa na ƙasassu damar su mora. To sai dai kamar yadda za a ji a hirar wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari da Mutari Inusa Makaho mai diflomar aikin malinta. Matashin ya koka game da yadda rashin samun madogara ke barazanar mayar da su ruwa. Mutane dai na zaune ne a nan jihar da magaran matashi dan shekara 34 an haife shi da makanta ya yi makarantar boko tun daga firamare har zuwa makarantar horar da malaman makaranta da sakamako mai kyau ga dai irin bayanin da mutari inusa ya yi na irin kalubale da ya fuskanta suna mutari inusa wasu tana da ustaz daliti kuma a yi a wani gari ake a kula nan ba an dusi cin kwamnin gafat allah kadara mu man wani mu ta ahe mu da ni da dan uwana kurin haka allah kadara aka yi mu kuma magan eh kuma da ita Allah ya mata wannan jarabawa din kan cewa inda ta ta aida namiji hakan kuma Allah ma ya ta mata mu bi duka iyan da ta haifa makahi ne eh tana gani ita tana gani eh mm. amma duka duka diya mata tana gani mun kurun maza ne Allah mata ya jarba da abu da aka ahe ka ba maka wani magani ba wani wane ne haka nan ne kawai kuka miki wallahi an yi magani da a da take gaya wani da kinda mun sani ba tana ci ta kusa kashe kusan jika ɗari uku da wani abu ai ta karan kanta neman magani eh tunda mm. har likita ta zo ta didda ba wani a lokacin ba wani ilimin boko a gare shi amma an shara ta zo har likita ma to dan ba mu labarin eh, shigar ka makarantar boko ai garin zawwa na yi nan an kawo makaranta almajirci to kuma mun zo makaranta aka ce akwai ana son a sa kara kankana maka hi lakwal kuma sallar gani ita lakwal kan da a landin da aka buɗe lakwal din shekara dubu biyu eh, dubu da biyu mm. ta dubu biyu na to a lokacin kuma eh, da aka wa mu shawara akan ya za a suka sha ya za a yi maka hawai lakwal masu ido an sai ba a bashi shi ne wa zan anan da hira ta wannan da da mu za fara creation ta za da mu za fara hudu ta michael to Allah kadara sai aka bar na idan wannan sarkin mu kai musu Allah shi kan da gafara zamanin sai aka bar na hannun shi to akwai sarki na yanzu sai yake cewa shi wannan abun ba baya iya ganin shi babu yanda za a shiga gani a unguwar makahi a rika kawo wasu yan wata unguwa suna karata shi ga gaskiya na abun ya kwanta ba ta mashi dai saboda ka ce dan Allah a yanda za a yi in koma lakwani shi a cikin lakwal to ni gira da mamma ka tamaka na shaharko kina sai da zo kara ta da shi sarki na da sarki makahi Musa Allah gafarta mishi ke ce kai ya kai kai hira kaje ga min na ce girin eh, na san kaman an gwada ba ta yi ka kana so na yi na so na san yi lokal saboda ma ni ma in yaki baran da kaina saboda akwai na an samu gore gore saboda dama guna da inna lakolan Allah katara in shaya uwa yan uwa ta hawayi na kan cha ta ahi makaho da sauran sa gari makahon ba hoban zaman da ifa tunda dai dole da bata hana mutum yi karatu bata hana shi tukun na yarda kos da muka so sai ba wannan sarki muka letter shi ne kan ba ni da kai na kai mushi da karanta irin nan ya ba mu ce a'a yanzu ni dan sarkin makashi ne shi bashi da hannu a kana tun da an ba da amana kuma shi ya ga ta gyara ni a shi ma haka kin tun da ni ne kawai na samu larura a cikin gidan shi kamar za kowa aiki yana samun kuɗi in ya ce bana balak ya ci amana ta in hal a samu shi ni na kamar shi a zo a musaya karanta a cikin letter an yi ma alƙawarin in kai karatu wasu kilan kai ma karatu in ma baka yi ta ba ta faɗa ba karatun za a baka shari dan ka riƙa shigawa ko kuma a kowa ma sana'a wanda za ka kama kanka. Mm. to yi Allah kadara a lokacin muka zo muka fara karatu dan da sauran abokai mun kusan mu 20 da wani abu akwai yan yan kala kala sauran su to su a lokacin tsakan da Allah nisa ya hana su karatu tunda mutum ya tashi da kala kala sa birni garson ba karamin kon ba ba shi ba karamin wahala ake sha ba sun so suka fara karatun gaba daya to mu da ke muna kusan mu je bara mu karatun haka muka karatu wallahi a lokacin da zo nan kohar radio amfani mun game da wanda ya gama da ke na wani lokaci kima da nagina ce ga arba'in je ka ce abinci ka samu na wani ma Allah tun ina a akwai hannun jarin shi a ciki na ilimi na tun gaba na manta ba da shi Ibrahim Malam Cillo mm. wallahi wani mutum a akwai hannun jarin shi a ilimi na sosai sun da dan Allah ya baya san hodi a radio a wannan muje je mu zo haka muke ta hama har Allah kadara muka yi kwal primera muka yi kwal karamar lakwal muka rushe mu dai ta shidda mm. alhamdulillah a lokacin ma Allah ya samu kwazo da hikima wallahi ni ne ma ni ma nazo da center a cikin masu ganin ma gaba da kai ne na farko yi a primary center ni ne da center ma nan ni ne farko ma wallahi dukkan makarantun da kai ne na farko yi nan baka na a lokacin ma nayi jarabana na wata ta mutu ma gaba da dan babana ina tabile mutu ka nan dole in karatu ya mm. muka zo muka yi CGM muka je secondary muka shi da muka secondary now muka zo nan muka yi secondary alhamdulillah a nan cikin gidan mu akwai mu shina da ya koya min English shaɗan bandi kullum mun haɗu kullum yana encourage na ah. na shi a kama shi kala yi wasa yana karfafa ba mm. yana kuma wani lokacin inda ban gane wanda ke da akwai shi ma wanda ke tana mashi wasu abubuwan sun gamu mm. suna dan gane ana dan su musu sai muna karatu sai zai mu ta yi kyau duk da a lokacin ma an samu kalubale na wani mushe da ya so koran tun a cikin har ila yau a jamhuriyar ta Nijar a wannan karan a jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai wani matashi da ya tsinci kansa cikin halin na ƙasa sanadiyar karaya a hannu ya dukufa da neman ilimi a fannin noma da kiwo domin taka rawa a yunkurin da al'umma da hukumomin ƙasar suka sa gaba don samar da wadatar abinci. Sa'idu Umaru na mata fitacce ne a sha'anin wasannin motsa jikin na da ya sha wakiltar Nijar a harkar taekwondo a gasar ƙasa da ƙasa. Ya ɗan fara da yi wa wannan shiri takaitaccen tarihin rayuwarsa. na kasa na same ta ne ina CEN adadin abin ga aji na hudu to kamar muna wasa ne da abu na na faɗi na kari to da an ya eh, sai an kai ɗorin gargajiya da yake abin da ɗorin gargajiya shi kuma sai hannun ya lalace da lalace aka cire to bayan an cire shi lokacin da ina lakwal ina karatu ne eh, ina sai yan inda da sabko da lakwal lokacin nan bayan an cire hannu sai ni gamar wata mace cikin unguwa tana jin take da suke ce mini umaru yanzu tunda an cire hannu sai bara kenan tun da mutane suna jin da mutum ya samu na kasa babu abin da zai barta ka duniya babu abin da zai iya yi shikenan aikin shi bara ɗaya ne to lokacin kuma da ina lakol sai yan ina wurin na hana ashirin da wani abu to yanayin magana da mace ta mini magana ta mini da yi yanzu da ni zo wurin ashirin da wani abu yanzu na shekara mai kama lakol da muka dawo ina nan kamar karatu na ban dai kama shi da nanci ba ta nan sai abin ya zo min a hankali ni ce to ni da adda hannu guda yanzu in ban tsaya ni karatun nan ba maganar da macin nan ta nan nan yi shi na iya zama gaskiya sai ni ce to kenan abin da zan yi tun daga shekaru na ba wani aiki zan yi ban iya wani aiki ban iya wata sana'a kenan karatun da zan kama daga wannan shekara hannu wara ina zuwa na uku na hudu ban taba tare da cikin na biyar ba hannun samun birebe ni na école kwado ni zo college mariama na ni bak ina yanzu ni zo jami'a ni samu license ina nan ga master cikin wannan duka ni zo wani shiga cikin sport na taekwondo nan na kasasu to cikin shi kuma mun yi tahiye-tahiye da dama mun yi buga a kwambalata abin ga afirka mun yi je ta duniya na ƙarshe dai da ni samu na samu medali ta championnat da afirka guri na in zan wani abu na in kwatanta ma wa'yansu masu na kasa kamar nakasa ba ta iya hana kazan wani abu tunda an ɗauka cikin al'adar mu da an ga mutum da nakasa in ta hannu in ta ido in ta menene bayi da wani abu bayan bara mm. To da waɗannan bayanai na Sa'idu Umaru na mata ɗan wasan taekwondo kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Yamai shirin ke kammala a yau. A madadinsa da mutari Inusa malamin makaranta makaho a Zandar sai wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. Na ta sauka